wanda idan yi mafarki to aksari abin yakan zo ya zama gaskiya ya faru yace to malam wace nasiha za ka shine ka kaurace wa munanan ayyuka kuma ka ci gaba da kyawun ayyuka don kyakkyawan mafarki ya zo a hadisi a ru'uyar sadiqa juz'un min sittin wa arba'ina juz'an minan nubuwa mafarki na gaskiya wani bangare ne ko daraja ne kwaya daya daga cikin darajoji arba'in da shida na annabta wato idan an kasa a amnatta arba'in da shida za ka ɗauki kashi ɗaya in dai da zaran kayan mafarki dai zama gaskiya saboda aisha radiyallahu anha tace farkon abin da aka fara yi wa sa sassuma wahayi da shi shine mafarki wa kana la yara ru'yan illa kana misal falaki da zaran ya ga mafarki sai ya faru kamar yadda a gari yake wayewa haka kuma mafarkin yake faruwa to in ka in kai mafarki yana faruwa duk abin da kai mafarkin sa zai faru to akwai alaman kai mutumin kirki ne sai ka dage ka rike imaninka ka kauracewa sabon